sai da ke karki manta da alkawarina kinci ce sai da ni za ki zauna safe dare da rana ina yin tunaninki gangar jiki da ruhi na kide ne soyayya ina zan ganki ne idanuwa sun buɗe domin ki ne kunne suna san jin batun ki ganin wancan saurayin daga birni yake kai ina ma saurayin can abokina ne ni da nake san abokantaka da ɗan birni da zan samu wancan saurayin a abokina wallahi ban san irin tsayar da zan tsula a ƙauyen nan ba kwara uban da fanta mawata a ƙauyen nan ma daban take amma alaikum. Wa alaikum assalam. A ah, ina wuni? Ya aiki. Barka da. Suna na Yusuf. To, to, ni kuma suna na Adam. Kai, suna mai daɗi. To, <laughs> in da abin ga kai ma sunan naka ai da daɗi. Dan To, abin da yake faruwa ni ba ko ne a ƙauyen nan. Eh, kuma ban san kowa ba. So da Allah masauki nake nema da Allah. Ai ba komai wallahi tun da na hango ka tun da ka zo nan ka shiga raina. Wallahi ba ma masauki ba ko abinci sai in iya baka. don haka wannan ba komai ba ne wallahi aboki na ka wuce nan yanzu an zama ɗaya ai haka ba matsala wallahi mu je kawai mu je a sauke na kasa in yi bayanin soyayya da na tafi kuma sai na ji in juya alaikum. Assalamu alaikum. La, wa alaikum salam kawata. Kai, amma kawata da mutunci. Yanzu da ba dan na ji labarin zuwan ki na ba shikenan da haki koma mu haɗu ba. To wancan zuwan da nake kwantar da hankalinki hutu nake zuwa yi amma wannan kam na kammala karatu na. Kai kawata amma na taya ki da murna. Yanzu sai samu aiki ki ci gaje karatun naki. Insha Allah. munafukai mere sanda fitowa ina wuni wuni ban gan shi ba da tana dora miki ai ba wai bacci nake ba rashin lafiyar ne yasa na kwanta ina jin duk abin da kike gaya mata dama abin da yake shigo da ke gidan kenan to ki kiyaye ni ke kuma ki bude kunnen ki ji aure zan miki ba wai in ne magana ki daga ido kina kai wani ido kamar na gwalaken buri ba kamar na uwarta na ga ne wasa yone yana yana uwar ki zaki dauko shi to ki kiyaye ni ke kuma tashi ki fita waje ki buɗe kunnen ki ji ko ki so ko kai ki so aure zan miki kuma an jima nan wanda zai aure ki zai so sarkakiya ta suna shiga ya sanyi da raina ƙaunar na sakata ta bijinin jikina ba zai yi ba cire ki sai dai a tsara raina masoyata masake a zuciyata ko ina zan je sai da ke karki manta da alkawarina kin ce sai da ni za ki zauna safe çekilir. soyayya kai saka in barki ko da duka tabbas ban gani ba akan san kido wuya zan kai ba za na kau ba komai za a ce a ce za na toshe kunne na ba zan jiyo ba san ki na sashi a zuciyata na bi na gaji yadda kai ko ai abokina gaskiya ƙauyen nan naku ba ƙaramin birgi ne ba saboda yanayin al'adojin garin naku da kuma yanayin yadda kowa ke gabatar da rayuwar shi abin ya birge ni sosai wai don ma ka zo ba lokacin da muke wasannin namu ba irin na gargajiya amma da kake maganar garin nan namu ina tunani ko shekara dubu za ka yi a garin nan ba na tunanin akwai abin da za ka nema a gidanmu ba amma ba da na ga iyayena sun ka hannu biyu kamar yadda na jika ka shiga raina da haka ka samu damuwa ka zauna a garin nan namu har lokacin da Allah zai kawo ma mafita ba mu da matsala insha Allah Allah sarki aboki na Yusuf gaskiya ni kaina na san za ku yi sai dai kawai dai da ci Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya bar zumunci to amin amma ba godiya tsakanin mu da kai dan Allah ka kara na su yanzu dai yunwa ke jiwa to ba matsala ka san yunwa ba ta da uwa bare uba da ta zo bigewa kawai ta dan haka kawai mu je ai na ga fa'iza da za ta daura girki dan haka sai mu je mu ci a ah, mu je da Allah ka ko mai wannan <laughs> oga ka wannan shigan fito da yarinyar nan mana oga dakata za ta fito kai me kike nufi ne ban kai bane ko kuma ne a'a wallahi baka kai ba ka kalle ni ka kalli kanka wai ka ce ni a matilla za ka aura wallahi kama daina bata ma kanka lokaci in ni ce ai ni akan ki babu wani bata lokaci da nake yi domin ko akan ki sai ta lokaci nake yi duk abin da zai fito daga bakin ki fari ne a gare ni sai dai dakata malam sai dai me ni dai ba ni da lokacin ba zan iya bata lokaci na da irin mutum irin ka ba kaga kaga tafiya ne saba uga kana kallon yarinyar nan tana cikin gaya ma maganganu ai ita so ba a nuna mata karfi ko kuma izza ita so lallaba take so don haka zan ci gaba lallaba ta Allah ya sa ta gane abin da nake nufi eh gida kana tunanin aka tafi da yarinyar nan aka za ta bada abin da ake so ba sai an nuna mata karfi ba a ina ni dai kawai ku samun ido in lokaci yayi zan sa ku kuma je kawai ina san ki ki gane in babu ke babu ne a sha hanya ha ya gajiya mai alkawar zan zamo wannan ziyarar ba za ta haka an ga lafiya kuwa lafiya da wallahi kawai na ga ya kamata a ce na kawo ziyara ne kawai sai na tawo to ya yi kyau shi mun zo ina ganin in na maybe ta shiga bayi eh Tabiwa yana gaba da saboda kafin jin ɗauko kana bata nan gaban daki. Eh, Wallahi. Haba babu Meru, dama akan wancan mutumin ne kika sa na fita na na wani ɓata lokaci na. Ɓata lokaci? To shi ne wanda ne alkawarin aurenki da shi tun kina jini. Aure? Jibe shi kwata-kwata ko kamun kai ba shi da shi. Wannan shine damuwanki? In dai shi ne daga yanzu idan ya aiko yaro, ai sunan shi Adam ne, sunan yankan shi. Zan ce ya faɗa ya ce adam ne ya aiki shi kenan to wallahi <laughs> yaro yaro ne ina jin dai ko wani da zai zo gidan nan bai san na ba amma ke kin san waye ne ni idan na sa abu na yanka ba gudu ba ja da baya so makaho ne a zane zan yi kome ne yinkin ka amsa ne. Wato Mahmud, gaskiya ba zan koya maka abin da ya kawo cikin Mahmud shi sa ban koya maka abin da ya kawo ni garin nan ba. Amma ba na so inda ta sani, saboda ina so ne wani yaƙi ne. Kada ka damu, insha Allah inda ba taɓa sani ba, saboda ban taɓa bai ta sani ba. Shikenan, na gode. Yanzu mu je karkana gidan su yarinya. Ah, tun yanzu? haba ai ka bari ka dan huta saboda ka je daga kwaso ko ba ka ba ba hutun zai yi ba kawai mu je ka daga alƙawari da ke zana kare rayuwa guri na wa mu shan take zanzame mai kigar kuwa me kake shirin aikatawa haka zan shiga jiyan kirata mana tunda na ga ba wani yaro da za mu samu mu aike shi cikin gidan abokina kana so ka aikata abin da za ka yi da na sani har ƙarshen rayuwarka kenan ko to saboda me saboda na shiga na kira abar da nake kauna kwarai kuwa kada ka sake ka shiga komar matan gidan nan domin ko sharrikanta suna da ɗimbin yawa kuma ba za su irgo ba abokin to mu a garin nan muna da doka idan har namiji ya mallaki hankalinsa baya shiga gidan masu aure saboda idan aka kama ka da wannan laifin dole sai ka ci gidan yari to kawai shi ke saboda na shiga gida na kira abu wacce nake so kware kuwa abokina saboda za a iya ma sharrin da baka taba zata ba kuma dalili na ba na so a wulakanta ka ko a tozarta ka da haka ba zan iya jura ganin wannan abin a cikin wannan garin ba da haka abin da nake so da kai ka yi haƙuri har lokacin da za mu samu yaron da za mu aika cikin wannan gidan kai haƙuri. Masoyiya ta, na a zuwaciyata, ko ina zan Yawa kai, ɗan zo don Allah, ka shiga cikin nan gidan. ka ce wai ana kiran amatin lahi idan aka tambaye ka waye ka ce adam yake kiran ka saboda Allah sauri da Allah ina za ka abokina ka dakata mana ka jira ya fito saurin me kake yi ina oh jiban mabargin nan da ta ma na kaɗa miya ina ta neman inda na ajiye shi bari in ajiye shi a kusa assalamu alaikum amu alaikum assalam ko ina ne lafiya ina na gajiya lafiya ya aiki lafiya lau ko kai fa abokina a wannan shawarar da ka yanke ba mai yiwuwa ba ce amma kaga wannan hanyar da muka bi ita ce mafi alheri yanzu za ka jira shi ya fito na tabbata tana nan an aiko ni ne Wa ya aiko ka ba adam adamu So makaho ne. <laughs> Adam ne? Eh shi ne. To ka je ka ce mishi tana zuwa. Ta. Na bolo ku ne? A ba shi bane ba wani ne. Je ka ce mishi bata nan. Ka ce bata nan. Ta. Na yi alkawari da ke. Kin ga dan albarka ya dau hannu har ya canja suna ma. To yanzu na ce a ce ba nan. gobe ki shirya tarbansa kuma dole ki je ki fito masa babu mai ranta ta ce ma ba ta na ba ta nan kuma ba ganta a tsakar gida ba ban ga kowa ba kenan, ka je na gode na gode sai an ji ta abokina yusuf abokina yusuf ni daman sai na riga na zayyana haka a cikin raina ba amatillan da nake nema ba ne wallahi abokina nan ne gidansu kuma ita ce amma abin da nake so da kai mu je zan ma bayani daga baya ba matsala ka yi haƙuri mu je zan ma bayani komai mun je gida gangar jiki da ruhi na masoyiya ina zan ganki ne idanuwansu suna kofa gida dai ka ce. dama ku ne kuka aika yaro to kul ko ku ji ko ku ki ji ƴata na riga na mata miji yata ba irin irin ku za ta aura ba ku kiyaye ni in hankalin ku ya kai dubu wallahi tallahi ɗaya rage ya cika wallahi sai ya tashi in kuma ba ku kiyaye ni ba ku ci gaba wannan ba ta yi kamar da ga rahmatullah ba domin a ta yi ga rahmatullah mahaifiyar ta ba da ta sai mai haka ba tun kafin a kai mata lai birni karatu wannan matan take musguna mata to saboda haka ba kariya kai ba wannan kishin ma fi da shi ga wannan abin ta maka tun kafin mu zo na so da an gaya maka to shi ce bari in bari kai da kanka idan kai gani maka kuma ka ka gani ko duk da abin da ta yi ko kaɗan ban da yawa sai dai mura da alƙalaci abin da kawai nake bukata shine in san halayenta saboda in san ta yadda zan yi shawakanta ya kamata mu yi magana amma ba a nan ba sai mun je gida a ba ku tafi ba kun tsaya ne kuna zagi na eh to duk ina jin ku to ƙarya ku ta sha ƙarya ƙananan munafukai da kana zuwa da ke mu kamar jelan tatsu yanzu ka je ka ɗauko wani mai fasa kamar an watsa mu ko sai mata to wallahi yaye